suka yi duk abubuwan da suka yi Allah ya taimake su ya kawo musu sauki cikin al'amuran da muke ciki fara. Allah mun sani ka sani muna cikin yanayi Allah ka kawo mana sauki daga wurin ka. Allah ka kawo mana sauki daga wurin ka Allah ka kawo mana sauki daga wurin ka. mutane na cikin bala'i Dalibai don Allah kullum kowa ya addu'a Allah ya kawo mana sauki kowa ya yi addu'a Allah ka kawo mana sauki wurin wa za mu koma Allah wa iya kawo mana Allah amma wallahi ba gwamna ba ba shugaban kasa ba amma mu ci gaba da addu'a in lokacin yayi wallahi zai zama tarihi kuna fahimtar wannan kada mutum ya yarda ya yi addu'a bai mu ci addu'a ba kakka ya yarda in za a bai gwamna lafiya ba wallahi karatun kama bai yiwa karatu na yiwa in kuna iya tunawa sai da muka yi kusan shekara ɗaya zuwa babu yaran da ke zuwa makaranta ko kuma ce ko mance Allah ya gafarta mana subhanaka Allahumma shukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi